wa kulle muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau sha hudu ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu mai albarka a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajridu sarih li ahadith al sahih na al-hafiz Zain Ahmad ibn Abdul Latif الزبيدي wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 893 wannan kuma shine majalisunmu na nawa na 95 za mu tashi kan hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala an malam yace an abi musa an abi musa radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجه ووجهه فيه ومج فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم منكرا تونا منكرا تونا إيه؟ عن أنس إيه؟ اه ai ya gabata hadisin mun karanta hadisin na baya eh saboda haka sai mun sake sharhin sa ba عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجع وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بي بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأجلس فأجلس في فأجلس نعم فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس حديث أبو موسى الأشعري سننشي عبد الله بن قيس الأشعري ya shahara da alkunyarsa tarjamarsa ta gabata mun faɗi tarjamarsa da falalarsa أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح النبي صلى الله عليه وسلم يا نيم أكاو مسا أقشي فيه ماء وندكي دروا أتكنسا فغسل يديه sai manzo sallallahu alaihi ya wanke hannayensa wa wajhahu da fuskarsa fihi a wannan akushin wa majja fihi sannan ya zuba ruwan a jikinsa daga wannan akushin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace lamma saqula an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yayin da rashin lafiya yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama nauyi wato yayi nauyayi annabi sallallahu alaihi wa sallama washtadda bihi waj'uhu eh, ciwonsa ko cutar rashin lafiyarsa ta yi tsanani da shi ista'zana jahu sai ya nemi izinin matansa an yumarrada fi baiti a yi jinyarsa a gida na. فأذن له سي سكي مس إذني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يفتو بين رجلين أكن كان متاني مزاج دابي تخط رجلاه في الأرض كفافوا سنا جنكسا بين عباس ورجل آخر أكن كان عباس دون متن فكانت عائشة تحدث aisha tana ba da labari annan sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba'da ma dakhala baitahu bayan ya shiga gidansa da wajen waj'uhu rashin lafiyarsa ta tsananta yace hariqu alayya min sab'i ku kwarara mun ruwa daga salka guda bakwai lam tuhlal aukiyatuhunna wacce ba a kunce ɗaurin bakinsu ba ba a kunce daurin bakin su ba la'alli ahadu ila nasi ko na samu damar yi wa mutane ainihin wasici fa ujlisa fi mikhdabin sai aka zaunar da shi cikin wata kwatanniya li hafsata da take mallakar hafsa ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar annabi sallallahu alaihi wasallama ثم طفقنا نصب alaihi tilka sai muka rika zuba masa wannan wato ruwan salkar guda bakwai hatta tsafiqa yushiru ilaina har sai da ya rika yi mana nuni an qad altunna cewa kun aikata abinda na umarce ku da shi thumma makaraja ilan nasi sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa mutane imamul bukhari ya kawo waɗannan hadisan guda biyu a ƙarƙashin babul gusli wal wudu'i fil anan kitabul wudu wato babul gusli wal wudu'i fil ah, abin fil mikhdabi wato yin wanka da yin alwala a cikin al-mikhdab kwatanniya amfani da kwatanniya ko amfani da akushi wajen yin wanka ko yin alwala hadisin abu musa al-ash'ari ya zo da batun qadah qadah anan qadahun ne min khashab wato shine abinda muke cewa akushi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa a cikin akushi ya wanke hannunsa ya wanke fuskarsa wa ana dai ya yi alwala anan an ba da labarin abin a takaici wa majja fihi sannan ya zuba ruwan a jikinsa bayan ya gama alwala da, da wannan ruwa abin da ya rage na wannan ruwa sai ya zuba shi a cikinsa a nan abin da imam bukhari yake nunawa shine amfani da annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi da wannan akushi qadahin min khashab wato akushi wanda aka yi shi daga itace aka sassaka shi da itace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala a cikinsa ya kawo wannan dan nuna halaccin yin alwala a cikin akushi duk da cewa itace ne aka sassaka ruwan nan watakila zai yi naso ko kuma wannan itace zai yi tasiri a cikin wannan ruwa to amma ba zai hana a yi amfani da shi ba wajen alwala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi amfani da shi sannan ya kawo mana hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha Allah kara mata yarda ita ma tarjamar ta gabata qalat tace lamma taqula annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi nauyi saboda rashin lafiya ya zama tashi zama da kyar tashi da kyar shine ma'anar taqula asbaha saqilan asbaha saqilan wato saboda rashin lafiya ya zan baya iya tashi sai da kyar zama ma sai da kyar sai an agaza masa shine ma'anar saqula washtadda bihi waj'uhu rashin lafiyar sa ta tsananta gare shi ista'zana azwajahu sai ya nemi izinin matansa wannan hadisi imamul bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa a gurare daban-daban ya kawo shi a cikin wato kutub wato bangarori daban-daban wajen guda bakwai ya kawo shi a nan kitabul wudu ya kawo shi a kitabul salat har gurare kamar guda uku ya kawo shi a kitabul hida ya kawo shi a kitabul khumus ya kawo shi a kitabul magazi haka nan ya maimaita shi a babu maradihi sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi a cikin kitabul tibbi imamu muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabis salah imamu nasa'i ya fitar da shi fi ishratin nisa wato a cikin as-sunan al-kubra sannan ya fitar da shi a cikin as-sunan al-kubra as-sughra a kitabul wafat sannan at-tirmidhi shi ma ya ruwaito wannan hadisi fi kitabul jana'is haka hadisi ne sahihi wanda malamai da dama suka ruwaito shi ya zo da abubuwa daban-daban shi yasa malamai suka ambace shi a gurare daban-daban gwargwadon irin gaɓoɓin da ya kunsa na darussa da ainihin koyarwa shi yasa suka maimaita shi a gurare daban-daban hadisin yana cewa lamma taqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nauyaya saboda rashin lafiya washtadda bihi waja'uhu rashin lafiyarsa ta tsananta gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama in ya yi rashin lafiya takan yi tsanani da gare shi don ya zama wannan <coughs> wani abu ne na ɗauka kamar tabassa da darajarsa kamar yadda yake cewa inni u'aku kama yu'aku rajulani ana sanya mun masassara kamar wadda ake sanya wa mutum biyu wato masassararsa takan tsananta kamar an haɗa masa masassara ta mutum biyu to wannan ba don komai ba Allah maɗaukakin sarki yake yi masa wannan sai dan ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ya tabbata a cikin sayar bukhari hadisin abu huraira ta Allah ya ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu idza arada Allahu bil abdi khairan yusab minhu idza arada Allahu bil abdi khairan yusab minhu idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya jarrabe shi da wata musiba sai ya dora masa rashin lafiya ko ya jarrabe shi da babu a wasu lokuta ko ya jarrabe shi da rashin wani wanda yake masoyinsa wannan duk idan ya yi haƙuri ya dangana ya mai da al'amari ga Allah sai ya zama dalilin ɗaukaka martabarsa da matsayinsa a gurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji yake ɗora masa rashin lafiya ta mutum biyu domin matsayinsa ya zama ya ɗaukaka sama da na kowa استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي عائشة تشي لوكا ta رش اللافير gare قريشي sai ya nemi sai ya nemi izinin matansa an yi marraza fi baiti a yi jinyarsa a gidana matan annabi sallallahu alaihi wasallama kowace da gidanta kowace da ɓangarenta don haka sai ya kasance lokacin da ba shi da lafiya yana wahala wajen kai kawo domin zagaya su da kuma bawa kowace kasanta kwananta sai da abin ya masa tsanani shine sai ya nemi a matansa su ba shi dama su ba shi izini ya zauna a ɗakin nana aisha a yi jinyar sa'ana wannan gaba ista'zana azwajahu an yumarrada fi baiti fa'adhinna lahu fa'adhinna bi tashdidin nun domin abin khitab ne ga niswa ga mata fa'adhinna lahu sai suka yi masa izini wannan gabar malamai sun yi hujja da ita wato wasu malamai sun yi hujja da ita akan wajabcin rabon kwana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi tsakankanin matansa wato wajibi ne ga annabi sallallahu alaihi shi karan kansa ya raba wa matansa kwana kamar yadda kowane ɗayanmu wanda yake da mace sama da ɗaya yake raba kwana a tsakankaninsu wannan matsala ce da malamai suke da maganganu guda biyu a kanta magana ta farko wasu malaman suna ganin rabon kwana bai zama wajibi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba suna ganin ba wajibi ba ne sai ya raba kwana kamar yadda yake wajibi akan al'ummarsa shi an keɓance shi an ba shi khususiya ta musamman ta ya je wa wacce ya ga dama cikin matansa ya kyale wacce ya ga dama waɗanda suke da wannan ra'ayi sun yi hujjo sun yi kafa hujjoji daban-daban daga ciki akwai fadar Allah turji man tasha'u hunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka suka ce a wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa ka jinkirtar da wacce kaso daga cikin su ka kuma jawo da taro wacce kaso daga cikin su kaga anan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar ya jinkirta wato ya jingine wacce ya ga dama ya kuma jawo wacce ya ga dama saboda haka suka ce a nan akwai yalwatawa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wajen barin rabon kwana saboda haka shi rabo bai zama wajibi akan shi ba tsakanin matansa wannan imamul qurtubi ya faɗi wannan a ƙarƙashin tafsirin wannan aya a cikin tafsirin sa aljami'u li akamil qur'an haka nan sun yi hujja da abin da ya tabbata a cikin hadisin a cikin sayyid bukhari hadisin aisha Allah ƙara mata yarda da take cewa kuntu ugharu ala allati wa habna anfusahunna لرسول الله wa الله عليه وسلم وأقول تهب المرأة nafsaha. فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك الآية قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك عائشة الله قال ما سيردا الله قال ما سيردا تكي تشوا دا نا كسنشي ina nuna kishi ga matan da suke zuwa su ba da kansu kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da zimmar ya aure su sai nakan nuna kishi akan waɗannan mata yaushe ne nake cewa yaushe ne mace za ta ba da kanta kyauta lokacin da Allah ya saukar da wannan aya da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na da ikon ya dakatar da wanda yake so ya jawo wacce ya ga dama sai aisha ta ce sai na ce ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ina ganai dai ubangijinka kawai abin da kake so yake yi maka wato abin da da nake gani ina kishi game da wasu to gashi kuma Allah maɗaukakin sarki shine ma yake bashi lasisin ya jawo wacce yake so ya kyale wacce yake so ya auri wacce ta masa ya bar wacce ba ta masa ba saboda haka wasu malaman suka ce wannan aya tana nuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama an ba shi zaɓi an ba shi dama ba lalle bane sai yayi rabon kwana wannan batu ibnul arabi al-maliki ya ƙara jaddada shi a cikin sharhun tirmizi yake cewa wannan abu da ya tabbata a cikin littafin a imam al-Bukhari ingantacce yace shine ya kamata a dogara a kansa yace abinda ake nufi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kana mukhayyaran an ba shi zaɓi dangane da matansa in ya ga dama yayi rabon kwana wa in sha'a an yatruka al-qasma taraka in ya ga dama ya bar rabon ma ya bari فحض النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر فيهم فخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر فيه Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama khususiya ta musamman ya danka al'amarin a hannunsa malam ya ce sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ta ɓangaren wato ta karan da ganin damansa yakan yi raboɗin ba tare da Allah ya wajabta masa yi raboɗin ba domin ya ga ya daɗaɗa wa matansa ya daɗaɗa musu zukata ya kuma yi ƙoƙarin rage zazzafan kishin da zai iya faruwa a tsakankaninsu wanda wani lokaci yakan iya sa ma a faɗi abin da bai dace a faɗa ba ce to ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallama domin kada ran matansa ya rika ɓaci kuma kada kishi ya tsananta a tsakankaninsu sai ya kasance yana rabawa ba dan wannan rabo ya zama wajibi a kansa ba haka ibn al-arabi abubakar yake faɗa haka nan sun yi hujja da hadisin bukhari hadisin anas da yake cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama kana yatufu ala nisa'ihi fi sa'ati wahidati min al-layli wan nahar annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan zagaya matansa a lokaci guda a dare guda ko a cikin yini wato annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zai kewa matansa a cikin dare guda ko a cikin yini guda ce to kaga wannan yana nuna rabon kwanan bai zama wajibi ba inda ya zama wajibi hakan ba za ta faru ba wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai amma wasu suna ganin shi saman zo sallallahu alaihi wasallama an wajabta masa rabon kwana kamar yadda aka wajabta wa al'ummarsa rabon kwana wato rashin rabon kwana bai zama khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ma suka yi hujja da dalilai kamar haka na farko wannan hadisi da muka karanta nana na Aisha tunda tana cewa lamma saqula annabi sallallahu alaihi wasallama wa shadda bihi waj'uhu ista'zana azwajahu an yumarrada fi bai fa azinna lahu ya nemi izinin matansa ya je yayi jinya a gidana suka bashi izini ce to kaga da a ce rabon bai zama wajibi a kansa ba ba sai ya buƙaci neman izininsa ba ballantana su a nemi su yi izini sai kawai ya ce a kai ni gidan aisha ko a kai ni wato ɗakin na na aisha amma bai yi haka ba sai aka ga ya nemi izinin su wannan sai ya nuna mana wajabcin shi kansa ya yi rabo a wata ruwaya ta imamul bukhari yake yake cewa kana yasalu fi maradihi alladhi mata fihi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika yin tambaya a cikin rashin lafiyar da ita ce ta zama ta ajalinsa ya rika yin tambaya a kullum a kowane lokaci yana cewa aina ana gadan aina ana gadan ce gobe ina kuma nake gobe ina nake gobe ina nake yuridu yawma aisha yana nufin ranar aisha kwanan aisha ya tambaya yau kuma a ina yake yana so ya ji an ce yau kana ɗakin na na aisha fa'azina lahu azwajuhu an yakuna haythu yasha matansa da suka ga haka sai suka ce to sun ba shi izini ya zaɓi duk inda yake so ya koma saboda haka sai ya zan ya zaɓi ɗakin aisha radiyallahu ta'ala anha ya zauna a nan har ya mutu a nan aisha take cewa fa mata fil yawmin ladhi yaduru alayya fihi fi baiti ya rasu a ɗakina kuma a ranar da daman zagaye na ne wato bayan baya kuma can yayi kwanaki yana jinya ya rasu ne a ranar da take ranar ta ce faqabadahu Allah wa inna ra'sahu baina nahri wa sihri wa khala tariquhu riqi tace Allah madaukakin sarki ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wato dore akan cinyata da kirjina yana kan kirjina kuma khala tariquhu yawunsa ya haɗu da yawuna a wata ruwaya ta muslim ta ce annahu lamma kana fi maradihi ja'ala duru ala nisa'ihi lokacin da yake wannan rashin lafiya ya rika zagaye matansa kowace ranar ta tazo sai ya tafi inda take amma kuma yakan ce aina ana gadan aina ana gadan hirsan ala baiti aisha yana faɗayin ya ji an ce yau kana ɗakin aisha a cikin sayo ibn hibban aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa lammashtaka qulna lahu yayin da yayi rashin lafiya matansa sai suka ce masa unzur haythu tuhibbu an takuna ka duba inda yaka kake so ka kasance fa a na'tika mu za mu rika zuwa muna duba ka fantakala ila baiti aisha sai ya koma ɗakin aisha allah ya ƙara mata yarda suka ce to wannan neman izini da kuma izinin da su suka bayar su matan ce wannan dalili ne da yake nuna wajibi ne ya raba musu kwana hakanan masu wannan magana sun kafa hujja da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi haza هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما La Amliku wannan shine rabona wanda zan iya yi kada ka kama ni da abin da ba zan iya yi ba wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi hakanan ibnu hibban da alhakim duk sun ruwaito shi daga hadisin hammad ibnu salama an ayyub an abi qilaba an abdullah ibn yazid radi'i aisha an aisha radiyallahu anha imamu shafi'i ya yace abinda yake nufi da fi ma la amliku kada ka kama ni da da ba zan iya ba wato kada ka kama ni da karkata ta zuciya wannan wani abu ne dan adam ba zai iya mallakar zuciyarsa ba ya ce ya daidaita matansa hatta a wajen soyayya wannan abu ya fi karfin dan adam walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum sai Allah ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya yin adalci ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko da kun yi kwaɗayin yin hakan sai dai kada ku karkata gaba ɗaya ku bar wata matar taku kamar ragaya wato ku batta marar wato ku jingine ta a guri guda ta zan bata da amfani kaga anan abinda ubangiji yake nufi da ba za a iya adalci tsakanin mata ba shine adalci wajen wato soyayya ta zuciya da kuma wajen kwanciya wanda mutum ba zai iya daidaita su a nan ba abinda ba a yadda ba shine ya karkata ga wasu ko ga wata ya watsar da sauran gaba daya wannan hadisi Allahumma hadha qasami ma amliku wala fala fi ma la amliku wasu malaman sun illanta isnadinsa ce isnadinsa yana da illa imamun nisa'i tirmizi dara kutni sun ce wannan hadisi mursal ne wato sanadinsa bai cika ba suna ga kuma mursal din shine daidai abu zur'a yana cewa ban san wani wanda ya yi wa hammad ibn salama mutaba'a ya goya masa baya wajen cika isnadin wannan hadisi ba domin akwai malamai biyu manya wanda suka ruwaito wannan hadisin daga ayyuba sakhtiyani amma ba su yi wasilinsa ba suka yi irsalinsa abdulwahab al-thaqafi da ibn ulayya duk sun ruwaito wannan hadisi an abi qilabata an annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan hadisi ne mursal dara qutni yace wal mursalu aqrabu ila sawab saboda haka wannan hadisi dai a takaice da ifi ne shi wannan hadisin da suka yi hujja da shi wanda yake cewa ya ubangiji wannan shine rabon da zan iya kada ka kama ni da abin da ba zan iya ba wannan bai inganta ba ta fuskar isnadi hakanan sun yi hujja da hadisin imamul bukhari hadisin aisha Allah ya kara mata yarda da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin qura'a tsakanin matansa idan ya nufi wato idan zai yi tafiya idan annabi zai yi bulaguro sai ya yi qura'a tsakanin matansa kowace ce daga cikinsu ya zamana ita ce ta cinye wannan qura'ar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da ita wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawman wa laylataha tace kuma kowace mace daga cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba ta ranarta da yininta ghaira anna saudata binta zam'a lamma kabarat sai dai sauda matarsa saudatu bintu zam'a wacce ita ce ya aura bayan rasuwar khadija ya aure ta sannan ya aure na aisha sauda yayin da ta manyanta ja'alat yawmaha min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama li aisha sai ta ce ta yi wa aisha kyautar kwananta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zamana yana rabon kwana ga matansa guda takwas banda sauda ta ce ya rasulallahi qad ja'altu yawmi minka li aisha ya rasulallahi kwana na na ba wa aisha فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة النبي صلى الله عليه وسلم إذن يلبى كوانكي سيبا عائشة كوانا بيو kwananta na asali da kuma kwanan da sauda ta yi mata kyautar suka ce kaga a nan aisha radiyallahu ta'ala anha tana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙura'a tsakanin matansa idan zai yi tafiya da su wannan ya nuna kenan ba yadda ya ga dama yake yi ba yakan raba wannan kwana tsakaninsu sannan kuma nassin magana ta ce yana raba wa kowace mace yininta da darenta hakanan suka yi hujja da hadisin muslim wanda ya ruwaito shi daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana lin nabi sallallahu alaihi wa sallama tis'u niswa annabi yana da mata tara fa kana idza qasama bainahunna idan yayi raban kwana tsakaninsu la yantahi ila al-mar'ati ula illa fi tis'in baya kaiwa ga mace ta farko wato baya dawowa kan mace ta farko sai bayan kwana tara kaga wannan yana nuna maka su su tara ne in ya raba musu kwana ɗaya kenan yana raban kwana ɗaya ne ba zai sake dawowa kan ta farko ba sai bayan kwana tara fa kunna yajtami'na kulla lailatin fi baitin lati ya'tiha tace sai matan su rika haduwa kowane dare a ɗakin wacce ita ke da kwana wato su haɗu su yi hira sannan kuma daga baya kowa ya watse ya koma ciyarsa <coughs> kaga wannan ma ƙarara yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba kwana tsakanin matansa kuma ya yi shi kwana ɗaya ɗaya hakanan suka kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim suka ce kana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tis'un fa kana yaqsimu li thamanin wa la yaqsimu li wahida hadisin abdullahi dan abbas yace manzo sallallahu alaihi wasallama yana da mata tara yana rabon kwana ga takwas sannan kuma yana barin guda daya wacce ita ce sauda kamar yadda ya gabata banda waɗannan suna da hadisai daban-daban waɗanda suka kawo waccan aya kuma suka ce abin da take nufi ba tana nufin kada ya yi rabon kwana ba tana nufin wacce ya ga dama ya aura wacce bai ga dama ba ya bari wacce ya ga dama ya tara da ita wacce ya ga dama ya bari wannan kuma ba shine rabo ba rabon kwana daban wannan kuma ma'anar daban suka ce amma hadisin Anas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaya matansa su su tara a lokaci guda a dare guda wato a dare guda a sa'a guda suka ce wannan hadisi yana da ansoshi daban-daban da za mu iya bayarwa daga ciki wannan suka ce wannan ya kasance ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya ya dawo daga bulaguro domin a lokacin rabon kwana bai lizimce shi ba saboda yana yin ƙuri'a wacce duk ƙuri'a ta fito da ita za a yi tafiya idan aka dawo kuma to haƙƙin su gaba ɗaya ya zama daidai sai a sake zube ban ƙwaryata a sake yin rabo ce idan kafin a sake yin rabo annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana da damar yayi wannan daga nan kuma sai a yi rabo suka ce wannan shine ma'anar hadisin anas cewa yana zagaye matansa a lokaci guda a irin wannan lokaci ake nufi ko kuma kana zalika bi izni hinna aw bi izni sahibatin nauba ko kuma a'a annabi yana yin haka ne da izinin su da yardar su da amincewar su ko amincewar wacce take da kwanan a daren saboda haka ba wai yana yi bane a ƙashin kansa yana yin gaban kansa ba tare da ya nemi yarda su ba ko kuma a ce wannan abin yana faruwa ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama bawa kowace ranarta wato su su tara ɗin kowace ta samu ranarta to sannan kafin a fara yin sabon rabo to yana da dama kuma yayi wannan shi abin abinda wani malami almuhallab yake faɗa a sharhin da yawa bukhari wasu kuma suka ce tana iya yiwa wannan ya kasance ne gabanin a wajabta masa rabon bayan an wajabta masa rabon kwana ya bar haka ya bar yin haka ibn al-arabi shi kuma yana ganin Allah madaukakin sarki ya keɓe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da wani lokaci nashi na musamman wanda matansa ba su da haƙƙi cikin wannan lokacin wato lokacinsa ne sai yadda ya ga dama ya yi da shi to a cikin irin wannan lokacin ne yake karkasa musu wannan sa'ar gaba ɗaya don kowa ya samu kaso a cikinsa wannan dai abin da malamai suka faɗa dangane da rabon kwana ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa za ka ga wannan matsala. malamai suna ambatanta suna tattaunata yayin da suke magana akan khususiyati ko khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallama abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da su fi babin nikahi a babin aure shin wajibi ne ya raba ko ba wajibi bane wasu suka ce wannan mas'ala an gina ta ne akan shin matan annabi sallallahu alaihi wasallama shin matsayinsu kamar matsayin wato abin da kwarkwara suke a wajenmu kaga miji abin da eh, musulmi wanda yake da kwarkwara da dama ba wajibi ne raba wa kwarkwara wato sadakarsa kwana to shin mata annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sadaka suke a gurinsa ko a matsayin mata ne wato hukuncin su ko a matsayin mata suke to wanda yace a matsayin hukuncin su ba wai su matansa bane ko ba matansa bane shin hukuncin su hukuncin sadaka ne ko kuwa hukuncin matar aure ne wanda ya ce hukuncin matar aure ne kaga zai ce wajibi a raba musu kwana wanda kuma zai ce hukuncin sadaka ne kaga wannan sai ya ce ba wajibi a raba musu kwana ba to wannan dai matsala ce da bata wuce ta zama matsala ta ilimi ba dan ka san khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ba khususiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kai dai a karan kanka ka san wajibi ne ko shi annabi an ce wajibi ne a kansa ko ba a ce wajibi ne a kansa ba kai dai wajibi ne a kanka saboda haka ba da kai ake ba a kanka ake yin wannan kai komo ba wannan kai kawo da ake ta yi ba kan lamarinka ake yi ba saboda haka kai wajibi ne ka raba wa matanka kwana tace fa kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama baina rajulaini sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita tsakankanin mutane guda biyu wato ya kama kafadar mutane guda biyu ya kama kafadar wannan a damansa ya kama kafadar wancan a hagunsa ta khuttu rijlahu fil ardi kafas jan ƙasa kamar yana yin rubutu da kafarsa saboda rashin ƙarfi baya iya ma daga kafarsa sai dai ya jata a ƙasa baina abbasin wa rajulin akhar ce tsakanin abbas da wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya fita zuwa ina ya fita daga gidansa daga ɗakin da ya fara wato rashin lafiya ko ɗakin da ya nemi izini zuwa ɗakin aisha ko kuwa ya fita daga ɗakin aisha ne zuwa masallaci <coughs> Imamul bukhari da imamu muslim sun ambaci wannan hadisi a kitabu sala kaga kenan abinda suka fahimta dangane da wannan hadisi shine fitar annabi sallallahu alaihi wasallama daga ɗakin aisha zuwa masallaci shi yasa suka kawo hadisin a salati a kitabus salati imam bukhari ya kawo shi haddul maridi an yashhad al-jama'a wato mara lafiya ya matsa wa kansa sai ya je sallar jama'a sallar jam'i sai ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan babin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da tsakankanin mutane guda biyu ana masa wato ana ana abinda yana dogara da su har zuwa masallaci to kenan abinda suka fahimta daga hadisin shine yana nufin fitar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ɗakin Aisha zuwa masallacinsa ibnu rajab alhambali a cikin sharhin safatul bari yana ganin wannan fahimta kuskure ce yace abinda siyakin hadisin yake nunawa fitar annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi daga inda yake rashin lafiya yake cewa a bashi izini a yi jinyarsa a ɗakin aisha fitarsa daga wannan ɗakin zuwa ɗakin aisha ake nufi ba zuwa masallaci ba ce wannan shine abin da siyakin hadisin yake nunawa fa kharaja an-nabiyyu bayna rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi bayna abbasin wa rajulin akhar yace abinda ma yake kara nuna haka ruwayar abdurrazzaq daga ma'mar ibn rashid wanda tana cikin saye muslim wance take cewa awwalu mashtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi baiti maimuna farkon sanda annabi sallallahu alaihi ya fara jin rashin lafiyarsa yana ɗakin maimunatu ne fasta'zana azwajahu an yumarrada fi baitiha sai ya nemi izinin matansa a ba shi dama ya je ya yi jinya fi baiti aisha a ɗakin aisha fa'azinna lahu sai suka yi masa izini qalat fa kharaja sai ta ce sai ya fita kaga kenan sai ya fita daga ina daga ɗakin maimuna wa lahu ala al-fadli ya ɗora hannunsa ɗaya akan kafadar al-fadl ibn abbas ibn uyayna ya ruwaito shi daga zuhuri da lafazin da yafi wannan fitowa karara yace anna aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaduru ala nisa'ihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zagaya matansa falamma taqula yayin da ya nauyaya saboda rashin lafiya ista'zana an yuqima fi baiti sai ya nemi izinin ya nemi izini ya zauna a ɗakina waya durna alaihi su kuma su rika zagaya shi su matan qalat fa dhahaba yanu'u sai ya yunkura zai tashi falam yastati sai ya kasa fadakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fadakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina rajulaini wa rijlahu takhuttani fil ardi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga tsakankanin mazaje guda biyu mutane guda biyu wanda kafarsa ta rika jan kasa ahaduhuma al-abbas tace ɗaya daga cikinsu shine abbas haka nan salih ibn kaisan ya ruwaito hadisin daga ibn shihab cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kharaja bainar rajulaini taquttu rijlahu al-ard hatta dakhala baita aisha ya fita tsakankanin mutane guda biyu kafafuwan sana jan ƙasa har ya shiga ɗakin aisha wannan riwaya ce mursala amma tana ƙara fito da ma'anar fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan ba fita ce daga ɗakin da na Aisha zuwa masallaci ba a'a fita ce daga inda ya fara rashin lafiya zuwa ɗakin da na Aisha saboda haka ibn Rajab yake cewa wa hina idin fala yanbaghi takhriju hadha alhadith fi hadha albab wala huwa dakhilun fi ma'nahu bil kulliyah don haka bai kamata bukhari ko muslim su kawo hadisin a cikin kitabus salati ba a ƙarƙashin babin fita zuwa fitar mara lafiya zuwa masallaci ma'anarsa ma ba ta yi kusa da wannan ba wannan shine abinda ibn rajab yake cewa don haka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan fa kharajan nabiyyu da aka ce ai fa nabiyyu min baiti maimuna aw ghairiha ila baiti aisha wannan shine ma'anar fa tace baina abbas wa rajulin akhar yana tsakankanin abbas da wani mutum ubaidillah ibnu abdullah ibn utba ubaidullah ibn abdullah ibn utba shi ya ruwaito wannan hadisi daga aisha ma'ana shi ne ya ji wannan hadisi daga bakin aisha a wannan ruwaya da ya ji sai ya je ya gaya wa abdullahi dan abbas wannan hadisin sai abdullahi dan abbas yake cewa a tadiri manin rajulul akhar ka san wanne ne mutum ɗayan an faɗi Abbas amma ba faɗi ɗayan ba ce da shi ka san ɗayan wane ne shi ƙultu la ubaidillah ce ban san ko wane ne ba qala huwa ali ibn abi talib shi ali ibn abi talib ne imamun nawawi a cikin sharhin da ya yi wa wannan hadisi yake cewa ibn abbas ya fassara wannan mutum da ba a faɗi sunan shi ba da cewa shine aliyu dan abi talib ce amma a wata ruwayar daban a cikin sayo muslim din shi kansa ya zo da lafazin fakharaja wa yadun lahu ala al-fadl ibn abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar ya zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya ɗora hannunsa ɗaya akan al-fadl ibn abbas dan uwan abdullahi dan abbas sannan kuma hannunsa guda ya ɗora shi akan kafadar wani mutum nawawi ya ce wa ja'a fi ghairi muslim haka nan hadisin ya zo a wani littafin da ba na muslim ba ya ce baina rajulaini ahadihima usamata ibn zaidin annabi ya fita tsakankanin mutane guda biyu ɗaya daga cikinsu usama kaga kenan akwai fadl akwai usama to ya za a haɗa tsakankanin wannan da wanda zai ce abbas da wani mutum ko fadl da wani mutum ko usama shi ne malam nawawi ya ce tariqul jam'i baina hadha kullihi yadda za a haɗa waɗannan ruwayoyi gaba ɗaya a dunkule su a karɓe su Shi ne a ce annahum kanu yatanawabuna al-akhdha bi yadihi al-karima sallallahu alaihi wa sallam suna ainihin musanya ne wato canjejeniya wannan ya karɓa wannan ya karɓa wannan ya karɓa wannan ya karɓa wato bayayye ne suke yi aw annahu adama al-akhdha mhm. yawa yace wa abbas yace wa haula'i yawa yace taratan hadha wa taratan zaka wani lokaci abbas ya kama wani lokaci fadl wani lokaci usama wa kana abbas radiyallahu anhu aktharuhum aktharuhum mulazamatan lil-akhdh shi abbas Allah ya masa yarda sai ya ya fi su wato shi kama hannun manzo sallallahu alaihi wasallama aw annahu adama al-akhdha bi yadihi ko kuma a'a shi tunda ma aka fito daga gidan shi bai saki hannun manzo sallallahu alaihi wasallama ba wa inna ma yatanawabu al-baquna fil yad al-ukhra sauran ne suke kama kama da hannunsa guda shi Abbas yana rike da hannu guda su kuma wannan ya kama al-fadl ya kama Usama ya kama saboda haka sai suka karrama al-abbas ibnu abdul muttalib suka bar shi ya kama hannun manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da rike shi har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallama zai je sun yi masa wannan karamci ne saboda shekarunsa in ji nawawi saboda kasancewarsa babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai nawawi ya ce saboda haka ne ma aisha sai ta ambace shi sai bata ambaci ɗayan ba kamar ta ce abbas da usama da alfadl da ali to maimakon ta tsaya tana lissafawa ta ce abbas sai ta ce da wani mutum wani mutum din nan usama yana ciki alfadl ibn abbas yana ciki ali ibn abi talib yana ciki wannan shine abinda imam nawawi yake cewa idh lam yakun ahadu thalathati al-baqina mulazimina fi jami'i at-tariqi ce saboda sauran mutum uku al-abbas da al-fadl da usama ba su rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallama tun farkon da aka fara tafiyar har zuwa ƙarshe ko kuma ba su rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ba kowane ɗayan su bai rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mafi yawan lokutan tafiyar ba sabanin abbas wanda shine ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon tafiya har ƙarshen ta ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya kawo ruwayoyi daban-daban waɗanda suka zo suka yi maganar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannunsa a kan kafaɗinsu su wane ne wane ne tare da abbas a ruwayan muslim ya ce alfadl ibn abbas da wani mutum a wata ruwayar ya ce mutane biyu ɗaya daga cikinsu usama a ruwayar dara ya ambaci usama da alfadl ibn abbas a ruwayar ibn hibban a ƙarshen hadisin ya ambaci barira da nuba nuba wani bawa ne daga cikin bayi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama barira yantacciyar bai wannan da aisha radiyallahu ta'ala anha ta saye ta ta yanta ta a gurin ibnu sa'ad a cikin littafin tabaqat shi kuma ya ambaci fadl da tauban to kaga mutanen sun karu idan da ana faɗar mutum hudu al-abbas da ali da usama da al-fadl to yanzu kuma wasu sunaye sun ƙaru ga barira ga Noba, ga tauban to shine ibnu hajar yake cewa to idan mun kaddara duka waɗannan ruwayoyi sun inganta sai mu ce to fitar ba ɗaya bace wani lokaci ya fita tare da waɗannan wani lokaci ya fita tare da waɗancan wani lokaci ya fita tunda yana fita zuwa sallah wannan idan mun ɗauki cewa fitar ɗin da ake magana fita ce zuwa sallah amma kamar yadda ibnu rajab yake gaya mana fitar da ake magana a nan ba fita ce zuwa sallah ba fita ce guda ɗaya ita ce fitar da ya zuwa ɗakin na na aisha kaga ba za a ce ta maimaitu ba don haka har yanzu dai ba mu samu ansar da take nuna mana me yasa aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta faɗi ɗaya mutumin ba ta ce abbas wa rajulin akhar kuma duk ruwayoyin da aka yi daga nana Aisha ba ta faɗa sunan ɗaya mutumin sai dai ta faɗa Abbas sai kuma ta ce da wani mutum wanda shi kuma Ibn Abbas yanke ya ce wannan mutum shine Ali Ibn Abi Talib Ismaili ɗaya daga cikin malaman da suka yi istikhraji akan sayar Bukhari a ruwayarsa ya zo da ƙarin cewa ruwayar Abdulrazak Amma'amar yace walakin aisha la tatibu nafsan lahu bi khair aisha saboda abin da ke tsakaninta da sayyidina ali duk wani abu haka wanda zai fito da wani abu na alkhairi na falala ba ta son ta faɗa sai ta kauce a cikin almagazi na ibnu ishaq daga zuhri yake cewa walakin na la taqdiru an tadhkurahu bi khairin duk wani abin da yake na falala na alkhairi idan ya shafi sayyidina ali aisha ba ta so ta faɗa ibn hajar ya ce to kaga anan wannan zai zama raddi ga waɗanda suka rika matsawa kansu wajen siyi tawilin wannan bayani har suke cewa la ya juzu an yuzanna zalika bi aisha bai halatta a zaci haka tare da aisha ba ya za a yi a ce aisha ba za ta so ta faɗa alkhairin sayyidina ali ba to wannan riwayar ƙarara ta fito ta bayyana haka kuma zai zama raddi ne ga wanda yake cewa saboda mutane daban-daban ne suka kama hannunsa ɗayar shi yasa ba a faɗe su ba wato imamun nawawi kenan ya ce wannan ƙarin da ya zo cikin mustakraj na ismaili da kuma almagazi na ibnu ishaq yana nuna cewa wannan abun ba haka ba ne ya ce wannan kuskure ne kuma gashi abbas ibnu abbas abdullahi dan abbas a cikin dukkan ruwayoyi ingantattu ya tabbatar da cewa wannan da ba a faɗi sunan nashi ba shine ali ibn hajar ya ce kuma wannan shine abin dogaro sheikh salih ibn ithamin rahimahullahu ta'ala a sharhin da yawa wannan hadisi yake cewa wannan hadisi dalili ne da yake nuna babu laifi ga mutum Dan ya nuna damuwarsa akan wani mutum wanda yake da ƙaiƙayi da damuwa akan alamarinsa Dan ya fito ya nuna damuwarsa yace domin aisha radiyallahu ta'ala anha akwai damuwa a zuciyarta dangane da ali tun lokacin da aka yi mata kage din nan hadisatul ifki wanda duk ya karanta ya san lokacin da aka yi mata kage wato munafukai suka yi mata kage annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kaura wa matarsa gaba ɗaya tsawon wata guda a wannan lokacin gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi zama na bakin ciki jin yadda munafukai suke ta faɗan abinda suka ga dama dangane da matansa sallallahu alaihi wasallama suke faɗar abinda suka ga dama dangane da ahabbin nisa'i ilaihi matar da ya fi so ita ce aisha suna sukanta suna faɗar miyagun maganganu daga gare ta don haka sai ya kasance cikin damuwa a lokacin da yake kirawo wasu makusanta na cikin gida yana tambayar su shawara dangane da matansa a lokacin ya kirawo sayyidina ali ya tambaye shi game da aisha game da matansa me yake gani sayyidina ali kawai sai ya ce allah bai matsa maka ba mata suna da yawa kawai ka sake su ya yi ishara a saki aisha ya ce an nisa'u siwa ha kathir dan ka rabu da ita akwai mata da yawa ba wai dan baya son Aisha bai faɗi haka a'a saboda ganin damuwar da take tattare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawar masa da damuwarsa shi yasa ya faɗa masa haka saboda haka wannan abu ya yi wa Aisha kai-kai kwarai da gaske kuma wannan ɗabi'a ce ta mutum musamman kuma mace wacce take son mijinta yake santa take jin babu wacce take da gata a gidan kamar kamarta wani abu ya zo ya faru musamman kuma irin wannan da kage ne aka mata sharri ne tana cikin wannan damuwa kuma sai ka zo ka ce a sake ta kawai to ita wannan matsalar agunta ba kankanuwa ba ce wannan matsalar ta fi duniya gaba ɗaya a gurinta. ta gara ta rasa duk duniya gaba daya da ta rasa manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan abin yana mata kaikayi shi yasa duk sanda ta tuna <laughs> sai ta ji cewa alinda <laughs> ya so ya mata aika aika to shi yasa in ta zo kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ya dafa kafadun mutane guda biyu wanda su suka kai shi ɗakinta wannan falala ce a gare su to sai ta faɗi abbas ɗin sai ta ce wa rajulin akar ba wai zagin shi take yi ba wa rajulin akar shi ne da ubaidillah ya zo ya gaya wa abdullah ɗan abbas ya ce ka san mutumin rajulin akar ɗin ya ce ai ce ali to saboda haka sahabbai mutane ne ba mala'iku ba ne suna da mashair irin na mutane suna jin daɗi su farin ciki suna jin haushi su baƙin ciki ka kada a ɗauke su a sahun mala'iku adalcin sahabbai abinda ake nufi da adalcin sahabbai sun fi kowa tsarki a cikin wannan al'umma sun fi kowa ayyuka na ƙwarai manya-manya sun fi kowa samun yarda Allah wannan shine ma'anar adala ta sahabbai ba ana nufin ba sa kuskure ba ba ana nufin ba sa samun damuwa tsakaninsu ba ba har yaƙi sun yi ba har yaƙi ba ya faru tsakanin su ba an yi kashe-kashe kaga wannan ya fi ƙarfin ma wa rajulun akar ko to kada a ɗauka kuma a wannan abin da take ji saboda kawai sai da aliyana ahalin baiti kamar da kuma wasu miyagu gaye su kuma su ai saboda ahalin baiti ne ba ta san ahalin baiti <laughs> ahalin baiti anan wani abu ya yi mata kuma ita ma ahalin baiti ce shine ta ce fakanat aisha tu tuhaddithu aisha tana ba da labari wannan duk yana cikin hadisin ubaidillah ibn abdullah da ya ji daga wajenta annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma dakhala baitahu wa shadda waj'uhu bayan an shigo da shi gidansa ɗakin na na aisha rashin lafiyar ta tsananta gare shi sai ya ce hariqu alayya min sab'i qirabin ku zuba min ruwa min sab'i qirabin daga salka guda bakwai lam tuhlal aukiyatuhunna wata ba a kwance daurin bakinta ba wato abinda ake sawa a daura bakin ba a kwance shi ba la'alli a ahadu ila nasi wa la'alla zan samu sauki har in fita in yi wa mutane wasiya me yasa ya ce salka guda bakwai me yasa bai ce biyar ba me yasa bai ce hudu ba me yasa bai ce takwas tara goma ba ya ce bakwai khattabi abu suleiman yake cewa yushbihu an ya kuna khassa sab'a tabarrukan bi hadha al'adad ta yiwu annabi sallallahu alaihi ya keɓe wannan bakwai din dan neman albarka da wannan adadin adadin bakwai neman albarkar bakwai din li'anna lahu dukulan fi kathirin min umuri shari'a ya ce saboda wannan adadin bakwai ɗin ya shiga al'amuran shari'a da dama wa asulul khilqati da asalin halitta ma sammai bakwai kassai bakwai kwanakin sati bakwai haka dai za ka yi ta jin bakwai bakwai <coughs> Ibn hajar yake cewa hikimar ambatan wannan adadi hariqu alayya min sabi'i qirabin ku zuba mun ruwa da salka bakwai ambatan bakwai yace saboda shi wannan adadin bakwai inji ibnu hajar anna lahu khasiyatan yana da wata hususiyya wata wani abu da yake banta da shi fi daf'i darar summi wa sihiri wajen ka katange ko kawar da cutar dafi da kuma ta tsafi a farkon wato hadisin aisha dogo da ta faɗi rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya ta yi tsanani sai ya ce haza awanun qita'i abhuri lokacin katsewar jijiyar gadon bayana yayi min zalika summi daga wannan dafin wacce wata bayahudiya ta bashi a khaibar ta sa masa a karfatar akuya ya ci har ma wani daga cikin waɗanda suka ci naman tare da shi ya mutu shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi annabi yasa aka kamo ba yahudiyar aka yi kisasi a kanta saboda wannan da ta kashe to shi bai gushe ba yana jin wannan dafin wani lokaci yana tasar masa wanda ya zama shine sanadiyar barinsa duniya shine ajalinsa malamai suka ce saboda shi ma Allah ya karrama shi da matsayi na shuhada'u to lokacin da rashin lafiyar ta tsananta sai yake cewa Aisha hadha awanun qita'i abhuri min zalika summi wannan lokaci ne yayi na katsewar jijiyar bayata saboda wannan dafin da na ci to sun ce wannan adadi yana da khasiya shi bakwai bakwai din nan wajen maganin sihiri da maganin dafi shi yasa yace a zuba masa min sab'i kirabin. ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasabbaha بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر wanda kullum da safe zai wayi gari ya ci dabinan ajuwa ya ci dabinan ajuwa wani nau'i ne na dabino idan ka je ƙasa mai tsarki ban sani ba ana akwai ajuwa ka je ƙasa mai tsarki za ka gan shi ya fi kowane tsada idan ana sai da kilo ɗaya na sauran nau'ukan dabino riyal ashirin riyal talatin shi wannan ajuwa riyal ɗari za a sayar maka shi manzala ya ce wanda zai ci ƙwaya bakwai kullum da safe to a wannan ranar da zai ci wannan ƙwaya bakwai ɗin dafi ba zai cutar da shi ba sihiri ba zai cutar da shi ba to kaga ana annabi sai ya ce guda bakwai sai aka yi amfani da kalmar bakwai a cikin sunanun nasa'i da kyakkyawar salsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da karanta wa mara lafiya suratul fatiha sau bakwai a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da karanta wa mara lafiya ko mara lafiya ya karanta wa kansa a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru sab'a mirarin ya karanta wa kansa wannan addu'a sau bakwai a sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani wanda ya halarci mara lafiya wanda ba rashin lafiya ce ta ajalinsa ba akwai sauran shan ruwansa gaba sai ya ce as'alullah al'azima rabbal arshil azim an yashfiyaka ya faɗi wannan sab'a marratin illa shafahu Allah wa afahu to kaga duk waɗannan addu'o'i sun zo bakwai bakwai bakwai bakwai to shi yasa ibnu hajar ya ce to kamar wannan ishara ce da take nuna cewa bakwai din nan akwai wata a falala da wata albarka da ubangiji ya sanya a cikinta wasu suka ce saboda a cikin lissafi bakwai din nan tsakatsakiya ne wannan aini ya kawo wannan a cikin sharhin littafin sa umdatul qari yace tsakatsakiya ne a cikin gomomi tun da lissafi yana farawa daga ɗaya zuwa goma sai kuma a ci gaba da gomomi sai kuma ɗari to a cikin gomomi bakwai lissafi ne wanda yake tsaka-tsakiya kuma gashi mara kuma gashi ya zo cewa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amura na tsakiya saboda haka sai zan tana da wannan alkhairi din malamai suka ce a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a zuba masa ruwa domin zuba masa ruwa ɗin nan zai taimaka masa wajen nishaɗinsa da ƙarfin jikinsa ya dawo jikinsa saboda rashin lafiyar da yake fama da ita tana da alaƙa da raɗaɗi da zafi wanda kuma ruwa yana da wato khasiya ta ya magani irin wannan raɗaɗin da zafin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace a zuba masa wannan ruwa din sai yace min qirabin lam tuhlal awqiyatuhunna daga salkar da ba a kwance daurin bakin su ba malamai suka ce to dan me sai salkar da ba a daure ba a kwance daurin bakinta ba ce saboda in ba a kwance daurin bakinta ba zai kasance ruwan yana da tsafta ya fi tsafta ya fi zama gare-gare sabanin idan da a ce a buɗe take ta yi wasu abubuwa sun fada don a samu tamamu safa'i wannan da'i annabi ya ce a kawo wacce ba a kwanta ma bakinta ba san haka ma ba a sa hannu a ciki ba a zuba masa wasu malamai suka ce saboda duk wani mutum na kwarai idan zai ɗaure salka zai yi bismillah zai ɗaure da sunan Allah bismillah zai ɗaure in zai kwance ya kwance da sunan Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a samu wannan albarkar ta daurewa da sunan Allah da kwancewa da sunan Allah idan ya zama kwantacciya ce kaga an riga an amma wacce za a zo da ita ba a kwance ba to kaga a nan wannan lokaci za a kwance to wannan dai duk yana daga cikin dai abinda malamai suka yi kokari su kalato daga karkashin wannan batu na manzo sallallahu alaihi wa sallama lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ila nas yace wala Allah zan samu nishadi zan fita har in yi wa mutane wasici in yi wa mutane hudu ba in sanar da su domin shi kansa ya san cewa wannan rashin lafiya tashi ta ajali ce fa ujlisa fi mikhdabin sai aka shigar da shi cikin wata kwatanniya li hafsata wace mallakar na na hafsa ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu khuzaima a ruwayarsa ta hanyar urwa an aisha take cewa wannan kwatanniyar ta hafsa annahu kana min nuhasin an yi ta ne daga tagulla ta tagulla ce kaga wannan yana nuna halaccin yin amfani da kwatanniya ko wani kwano na tagulla an haramta amfani ci ko sha daga kwano na azurfa ko zinariya amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama an zaunar da shi a cikin kwatanniya ta azur ta ta tagulla wanda yake nuna maka halarcin wannan saboda haka wannan zai zama raddi ne ga waɗanda suke ganin makaruhi ne a yi amfani da wannan kamar yadda ya tabbata daga ɗan umar yana ganin makaruhi ne amfani da wani abu na tagulla amma wannan ruwaya da shi imam bukhari ya kawo kamar hannunka mai sanda ne zuwa ga cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da halaccin amfani da ita ta ce sun matsafiƙna na subbu alaihi tilka ta ce sai muka kama zuba masa wannan ruwa ɗin kamar yadda ya ce a kawo a zuba a kawo a zuba hatta tsafiƙa yushiru ilaina an ƙarfa altunna har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙa nuna mana da hannunsa cewa ya isa hakanan kun zartar da umarnin da aka baku daga nan sai ya samu sauki thumma kharaja ila nasi sai ya fita zuwa ga mutane kaga wannan ita ce fitar ta biyu kharaja fasalla wa khataba nas ya fita yayi sallah yai wa mutane hudu ba Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a nan saboda wannan batu na al-mikhdab da aka shi kitabul wudu dan ya nuna kenan ana iya alwala ko wanka a cikin kwatanniya ko da kuwa ta ta tagulla ce Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ko ce wannan dabinan zaka iya cin gama gari saboda babu wancan din wasu malamai suna ganin duk dabino duk dabino yana da wannan akwai wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ajuwa din ne saboda shi ne a lokacin yafi yawa amma ba wai ana takaita abin ne akan su shi kadai ba don haka kowane dabino ma aka ci to hukuncin ɗaya ne wannan fahimtar wasu malamai ne daga cikin malamai magabata wasu kuma suna ganin a'a annabi ya ce ajuwa ajuwa haka ko ka ci ajuwa ko ka hakura wannan ya ce don allah ina son a gaya mun mafi yawan kwanakin jinin haila kuma kwana nawa ne tsakanin haila da haila saboda na ji maganganu da yawa wasu kan ce sha biyar wasu ce goma ko wanne ne daidai haila galibi tana komawa ne zuwa ga al'adar mutane da kuma al'adar guri wato akwai waɗanda hailar su galibin mata hailar su ba ta wuce kwana biyar akwai guraren da kuma galibin mata ba ta wuce kwana bakwai akwai wani guba da zaka ga watakila zai kai goma wasu ya kai sha biyar to ana kiyasi ne da galibi abin da ya fi rinjaye shi ake faɗa a matsayin shi ne mafi galibin mafi abin mafi yawan kwanakin haila ba za ka ce galibi ba ko da yaushe bakwai ne domin ka iya zuwa ka samu inda matan sukan yi sama da bakwai din annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci hamna bintu jahsh da cewa ta zauna mafi yawancin kwanakin da mata suke zaunawa suna haila sai ya gaya mata kwana bakwai kwana shida ko kwana bakwai ta yi salloli ishirin da, uku sannan kuma ta zauna cikin kwanaki bakwai wannan su ne kwanakin hailarta malamai suka ce anan ya bai da ita zuwa ga galibin abin da mata suka kasance suna yi na kwanakin haila a lokaci wannan ba shi zai nuna cewa a ko ina mace mata suke ba su ma ba sa wuce bakwai din to amma dai mafi akasarin abin da wasu suka faɗa kamar malikiya shine sha biyar wato ba za a iya samun wuce sha biyar ba kuma sau ɗaya ake haila a wata ko da a ce jini zai dawo bayan ya ɗauki sai dai ya kasance na waccan haila ta farko ba wai sabo ba ba a haila sau biyu a wata ɗaya sau ɗaya ne mata suke abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa hamna cewa ta zauna ta yi sallar kwana 23 sannan kuma ta bar sallah a cikin kwanaki bakwai kaga ya nuna mata cewa a cikin kowane wata sau ɗaya ne haila take zuwa sauran dijin da zai zo bayan na haila a cikin wannan watan ko dai idan ko dai ya kasance jinin ta ne bai gama daukewa ba dan dakatawa yayi ta zaci ya dauke sai kuma ya dawo musamman ma a yanzu da ake amfani da ƙwayoyukan dakatar da ciki wannan suna ɗan kawo hargitsi a wajen hailan mace to za ta iya zaton kamar ta ɗauki sai ta yi wanka sai kuma ta dawo wannan ba sabuwa ba ce ta dawo waccan ce ta farko ba ta gama fita ba ne illa iyaka ta samu wani tsaiko ne saboda dalilin wannan kwaya da ake sha don haka mafi akasarin abin da aka faɗa shine kwana sha biyar amma ba lalle kwana sha biyar ne ya zama ko ina mata sai sun yi kwana sha biyar ba don haka ana duba galibin al'adar mata ne idan ya kasance galibin al'adar mata ba ta wuce sha biyar ɗin to shi ke sai a tsaye da shi sha biyar idan ba ta kai sha biyar ɗin ba nan ma sai a ce ba za ta kai sha biyar ba wasu kuma malaman sukan ce ta dubi waɗanda suke danginta ‘yan uwanta wannan duk ga wacce ta rasa al'adata ta ɓace mata saboda wani dalili sai ta dubi waɗanda suke danginta yayyanta mata ko ƙannanta ko kuma eh, bakwanninta ta ga cewa kwanaki nawa ne akasarinsu suke yi to sai ta yi kiyasi da wannan shine akasarin kwanakin hailarta ala ayyati halin harkar jini wani abu ne da istihadin malamai yake da yawa a ciki wannan ce hadisin da yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna sharra an-nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah huwa man tarakahu an-nasu ittiqa'a sharri fuhshihi bukhari yace a gaya masa ma'anar wannan hadisin abu sa'id al-khudri ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharrin mutane matsayi a gurin Allah wato wanda matsayinsa ya fi na kowa zama wa sharri a gurin Allah shine mutumin da mutane za su kyale shi su saurara masa saboda kawai jin tsoron fajircinsa da fasikancinsa wato saboda shaidancinsa mutane za su rika saurara masa ba dan Allah ba wanda ya fi kowa zama wato mafi sharrin mutane a gurin Allah ba haka wani za ka samu saboda yarsa da lalacewarsa da yadda kuma mutane ake jin tsoron sharrinsa sai kaga ana ta haba haba da shi duk inda je ba da ana son shi ba in ya zo guri kaga mutum yana masa murmushi ana masa dariya ana kula shi yayi magana a saurare shi amma a zuciya ta ana la'antarsa to irin wannan mutum ya fi kowa zama sharru manzilatan inda Allah sai yace kuma a gaya masa ma'anar hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ala hibatihi ko fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi al'aidu fi hibati wanda yake komawa ya karbe kyautarsa bayan ya yi kamar kare ne da zai yi amai sannan ya lashe amansa wasu malamai suka yi hujja da wannan hadisi akan haramcin ka yi kyauta ka dawo ka ce a baka kayanka ce in ka yi kyauta shi kenan wannan kyautar ta zama ta wanda kaiwa ya zama mulkinsa haramun ne ka zo ka ce ya dawo maka da kayanka matukar dai ka danka masa ka ya karba shikenan kyauta idan bata je hannun wanda kai niyyar kyauta gare shi ba wannan ba ta zama mulkinsa sai ta shiga hannunsa ka daga waya ka ce wannan wayar ina so zan ba mawa ne ko na ma ba mawa ne ko ma ka gan ka gaya masa akwai fa wata waya tana nan na kawo maka daga saudiya sai bayan ka koma gida ka juya wayar ka juya wayar sai kaga ta baka sha'awa ko ka je daurin aure an sace ta ka sai kaga kai ga wata waya kuma sai ka shake shawara sai ka rike wayarka to anan ba haramun kai ba tunda daman bata je hannunsa ba to in ta je hannunsa kana iya komawa da samun ka kwankwasa gida ka ce kai jiya fa an samu dan larura wayayoyi na da an kwashe wayan nan da Allah nake so ka dan da ita wasu malamai suka ce wannan hadisi yana nuna haramci wasu kuma suka ce a'a wannan hadisi yana nuna halacci hadisi ɗaya ne amma malamai suka yi masa kallo biyu wasu suka masa kallon yana halattawa wasu kuma suka yi masa kallon yana haramtawa wasu suka ce wannan hadisin yana nuna halaccin ka yi kyauta in ka ga wani abu ya taso ka ko ba ka karbe kayanka suka ce saboda shi kare in yayi amai ya lashe haram yayi dan kai amai ka lashe kayanka haramun ne haramun ne kai amai ka lashe to a gaskiya masu cewa haramci su suka fi dacewa wajen fahimtar hadisin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tashbihi ne dan ya nuna maka munin abu kuma sannan ba a ce mutum ba sai aka ce kare kaga munin ya fi muni ma da a ce kamar a ce al'aidu fi ibati kal'aidu fi qaihi kaga an dan rage abu a ce mutum ya amayya lashi duk da cewa shi ma akwai muni sai aka ce kamar kare kaga abin ya ƙara zama mummuna sosai to dan adam ya so ya yi aikin da zai wato zai zama kamar kare babu shakka wannan bai kamata a ce a musulunci an yarda da haka ba za mu ga a gurare daban-daban an so sukan wani alkur'ani ana sukan shi da kwatanta shi da kare kamar sal kalbi in tahmil alaihi yalhaf aw tatruku yalhaf kaga anan ana nuna munin aikin da yake shi sai sai aka kwatanta shi da kare ba za ka ce to kare me yayi me laifinsa shi ma wannan mutumin to me laifinsa a'a kwatanta shi da kare din shi yake nuna cewa mutumin ba ba mutumin kware bane a gurin Allah don haka masu fahimtar haramci a ta karkashin wannan hadisi sun fi masu fahimtar halacci wannan kuma ya ce mustalahul hadis shine wato tambaya ta akan mustalahul hadis shine fassarar wannan baitin مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض to kai kuma ana cikin waɗannan karatuka ka kutso waɗannan baituttuka to baitin abin da yake cewa daga cikin irin hadisan da suka zo suka samu martaba ta mutawatiri akwai hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan akwai hadisin man bana lillahi baitan walau mislu menene walau mislu baitu qatani na manta lafazin karshe almuhim dai hadisi ne da yake maganar wanda ya gina wa Allah masallaci wanda ya gina masallaci dan Allah Allah zai gina masa banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a aljanna haka nan hadisin da ya zo akan ganin Allah ranar gobe kiyama hadisan da suka zo akan ganin Allah su ma mutawatirai ne haka nan hadisan da suka zo akan ceton annabi sallallahu alaihi wasallam su ma hadisai ne mutawatirai haka nan hadisan da suka zo akan tafkin manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma hadisai ne mutawatirai haka nan hadisan da suka yi magana akan shafa akan khuffi su ma hadisai ne mutawatirai anan ya faɗi hadisi al-mutawatir al-lafzi da kuma al-mutawatir al-ma'nawi wanda tunda kai dan mustalahu din ne duk ka gane abin da dai nake nufi sai kuma yace wai a cikin ulumul qur'an ضحوا بأشمط عنوان bihi به layla tasbihan wa qur'ana wannan wani ne yake yaban sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda a wasu sa a cikin yake cewa sun je sun kashe sayyidina Usman ashmat shi da tsoho wanda yake da alamar gurbin sujjada wato mutum mai alamar bautar Allah yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana wanda yake yanke dare wato yake cika daransa da tasbihi da karatun qur'ani da sallah amma kuma duk da haka saboda ta'addanci suka haura gidansa suka kashe shi wanda ya ce dan Allah malam ina ina ni ingancin wannan maganar da ake danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ya faɗa ku tsaya wa mutane biyu mutumin da yake da mulki ya rasa da mai arzikin da ya kubuce masa wannan ba hadisi bane da wannan siga abinda ya zo a hadisi shine irhamu aziza qaumin zal ku tausaya wa babban mutum a cikin jama'a babban mutum a cikin mutanensa wanda ya kaskanta wato ku tausaya masa mutumin da yake babba kuma kaskanci ya zo ya riske shi kamar mutumin da yake mai wadata sannan kuma ya zo ya rasa ko mutumin da yake da mulki sannan mulki ya zo ya fita a hannunsa wannan ku tausaya masa shine abin da ya zo a hadisi amma ba wai ku tsaya masa ba san wace tsayuwa za a yi masa ba yace menene ingancin wannan hadisin hilal ibn yasar yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa sahabbansa wani abu na ilimi da hikima sai na ce ya rasulullahi a idli ma qulta lahum mai mai abin da ka gaya musu faƙala li sai manzon Allah wai ya ce min hal ma'aka mahbaratun kana da tawwada fa qultu ma ma'i mahbaratun sai ya ce ba ni da tawwada faƙala ya hilalu sai ce ya hilalu la tafariq al mahbara kada ka rabu da tawwada fa innal fiha alkhairi yana cikin tawwada wa fi aliha da masu yawo da tawwada ila yawmil qiyamati har zuwa tashin kiyama wannan hadisi ƙarya ne har zuwa tashin kiyama menene ingancin laisal mukhbiru kal mu'in ko kuma laisal khabaru kal mu'ayana wannan hadisin ya inganta wato gani kamar da muke cewa gani ya kori ji wato wanda ya gani bai zai zama daidai da wanda labari aka bashi ba sannan ya ce a ƙara masa bayani dangane da wannan hadisi wa annahu sai kunu fi ummati 30 kazzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di muslim ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu makaryata ko manyan makaryata shine abinda sigatul mubalaga take nunawa Kazabuna manyan makaryata a cikin al'umma ta guda talatin kowanne daga cikin su yana riya shi annabi ne kuma ni cikamakin annabawa ne babu annabi bayana in ka lissafo tarihi za ka samu da dama daga cikin waɗannan makaryata waɗanda suka riƙa riya cewa su annabawa ne wani ya fito karara ya ci shi annabi din ne kamar yadda musailama da al-aswad al-ansi suka yi wannan da'awa kamar yadda gulam ahmad al-qadiyani a indiya ya yi wannan da'awar ya fito ya ce wa mutane shi annabi ne kuma shi ne cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan babban makaryaci ne wani kuma ba zai fito karara ya nuna shi annabi din ne ba amma kuma duk take-takensa suna nuna shi yana ɗaukan kansa a matsayin annabi domin zai yi da'awar wahayi ana yi masa wahayi yana samun saƙo daga Allah kamar yadda muka ji kwanan nan wannan mutum na bidda wanda yake cewa jibril yana zuwa yana kawo masa wahayi shi ma ana gaya masa wasu abubuwa ana isra'i da shi sama da ƙasa a yi saman bakwai da shi a yi ƙasan bakwai da shi to kaga wannan ana hira da shi yana cewa shi bai ce shi annabi bane amma kuma yana faɗar abinda da shi ne ake zama annabi din shine yi maka wahayi ya ce shi ma ana masa wahayi kaga ire-iren su haka za su yi ta bayyana talatin din nan wasu malamai suka ce ana nufin talatin waɗanda za su labarin su zai yadu za su shahara za a san da zaman su ba wai ana nufin cewa <coughs> ban da su ba za a samu wasu a koye ba waɗanda suke irin wannan da'awa a'a wasu shahararru fitattu wanda kuma muna ji ɗaiɗaiku a duniya yana a can baya in ka ɗauko tarihi za ka yi ta jin waɗannan mutanen sun fito wasu su fito ba inda za su je nan da nan a gama da su wasu kuma su daɗe suna tsaye su akwai wani kwanaki can a shekarun baya can wani washi ko wane ne khalifa a amerika wanda ya fito shi ma da 'yan lissafe lissafensa mai wannan wannan mu'ujizar 19 din nan da ya ta yi ta ruɗa 'yan boko shi ma da ƙarshe yana a shi ma annabi ne game da maganar karatunmu A karatun mamu yayin da liman yake karatu a fili dole yayi ko ba zai yi ba hadisan sun rikita ni idan har yana bayyana karatu a fili bai zama dole ba wannan ita ce magana tsakatsakiya bai zama dole ba bal a wannan lokacin ka saurare shi ma shi ya fi kamata wanda kuma yake a asirce ko kuma kana gurin da baka jin karatunsa wato saboda nisa karatun sa baya zuwa ka to a wannan lokacin za ka karanta fatiha wannan ita ce magana wacce take tsakatsakiya cikin maganganu biyu na malamai matsala ce da aka yi saɓani mai ƙarfi a kanta kusan ni ban ma wato za ka daɗe baka samu matsala da aka yi saɓani a kanta saɓani mai ƙarfi irin wannan matsalar ba amma dai wannan ita ce magana tsakatsakiya khairu ta'ami akhiruhu wai hadisi ne ban san shi ba an zaid ibn khalid al-juhani wace menene ma'anar wannan hadisin an zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu qala zaid ibn khalid al-juhani yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hudaybiya fi athari sama'id annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah a hudaybiya bayan dauke ruwa bayan ruwa ya tsagaita an yi ruwan sama an ɗauki. kanat minan al wanda aka yi da daddare man sarafa yayin da ya gama sallah aqbala ala nasi sai ya fuskanto mutane faqala sai ya ce hal tadruna ma za qala rabbukum kun san kuwa abinda ubangijinku ya ce qalu allahu wa rasuluhu a'lam suka ce allah da manzansa su suka fi sani qala sai ya ce qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi cikin bayina an waye gari wani ya zama mumini ya yi imani da ni wani kuma ya kafirce mu fa amma man qala mutunna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi wanda zai ce an yi mana ruwan sama ta hanyar falalan Allah da rahamarsa to wannan shine wanda ya imani da ni ya kafirce wa tauraro wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda kuma zai ce an yi mana ruwan sama a dalilin hudowar tauraro kaza da kaza fa zalika kafirun bi to wannan ya kafirce mun muminin bil kaukabi yayi imani da tauraro wato jingina samun ruwan sama zuwa ga hudowar wani tauraro ko rashin ruwan sama zuwa ga rashin hudowar wani tauraro ko kace wani tauraro ne da ya hudo ya shanye wannan imani ne da taurari kafin ce wani Allah ne ruwan sama ni'ima ce daga ubangiji shine yake saukar da ita ga waɗanda ya ga dama ya saukar musu da wannan rahama din shine ma'anar hadisi akwai wani salati da ɗan shi'a suke yi wato Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai na ji wani malamin sunna ya kawo shi ya kuma ce malam zarkashi ya ambace shi a littafi a littafinsa a matsayin salati da ya tabbata daga annabi shin malam ya abu yake to idan yana nufin sigar ita kanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad iya nan kawai sigar wannan wannan ni banganta a cikin wani hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin siga ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi salati a haka kowa ya san dai irin sigogi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na salatul ibrahimiyya wanda duk dukkan kunan waɗanda kuke yawan halartar majalisai an karanta sifatar salat kun ji sigogi da suka inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa a matsayin salati da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa amma babu wani cikinsu wanda ya takaita a iyanan su su shi'a abin da yasa suke wannan salatin wato dan su baka haushi su ce kawai daga annabi sai alayensa sauran sahabbai ba ruwansu da su sai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad shikenan sai a shiru akwai a cikin salatul ibrahimiya wanda ya zo wa azwaji da matansa amma ba za ka taba jin sun kara zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda su ba su yadda da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal ma ba su yadda da cewa matan annabi suna cikin alinsa ba suna cikin alayensa saboda haka suna takaita iyanan ne domin wa ahli sunna haushi don haka ba daidai bane wani ya zo ce zarkashi ya kawo shi dan aje a ci gaba da yi in kai haka kayi kwaikwayi yan shi'a kuma dukkan wani abin da ya zama ba sunna ce ta zo da shi ba ta ce a riƙa yin haka ɗin sai kuma ya kasance shi'ari ne na 'yan bida'a wato 'yan bida'a sun mai da shi wani salansu to a gurin a ƙirar ahlu suna duk abin da ya zama shi'ari ne na 'yan bida'a na ƙoƙarin ka riƙa saba musu ka saba musu shi yasa malaman suna suke kawo almasu alal ne a babin babin aqida littafan aqida mun yi wannan bayani saboda shi'arin 'yan shi'a shine yaƙi da shafa akan akan kofi <clears throat> shi kuma malaman suna sai suka ce to ya zama aqidar ma in za a yi maganar aqida a cewa naral masa alal kufaini muna da aqidar shafa akan kufi saboda haka ba daidai bane a kwadaitar da mutane abinda bai tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a matsayin umarni zarka shi malami ne wanda yake tattara abubuwa masu kyau da marasa kyau kamar sauran malamai asiruna saboda ka kawo abu a cikin littafin sa ba shi yake nuna wannan abin ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba mu haƙura da wannan gwargwado Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi